daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba yau talata 24 ga watan Yulin shekarar 2018 shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye. wato karfe biyar kenan agogon ghana ɗayan dare a nan washington dc da farko ga kanin labaran duniya shugaban amurka yana nazarin kwace ikon samun bayanan sirri na tsoffin manyan jami'an hukumomin leƙen asiri da na tsaron amurka wata kungiyar kare hakkin bil'adama amnesty international ta yi allah wadai da hukumomin kenya saboda rusa wani bangare na unguwar talakawa mafi girma da ke kasar hukumar zaɓe a zimbabwe kuma tana ba da tabbacin cewa za a gudanar da zaɓe sahihi a ƙasar a ƙarshen wannan wata to kanin labaran duniya kenan yanzu manomi nawa ne zai iya zuwa yi noma ga filayen noma ga komai na noma ga ruwa amma ba zai zuwa yi noma don ne don tsoro mutum nawa ne zai iya tafiya don tsoro kai a unguwanni ma a wanda zai in magariba ta yi Dr. Ahmed Gumi kenan yake tsokaci kan matsalar tsaro a Najeriya muna ɗauke da cikakkiyar hirar sannan za mu je jamhuriyar Nijar inda za ku ji cewa Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kyautatar da rayuwar yara ƙanƙana da tallafa ma iya mata ce cewa da UNICEF ta tara 'yan jarida domin za ku ji dalilin tara 'yan jarida sannan kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya amma fa duka sai kun sha labaran duniya daga bakin sahaba imam aliyu sunana mahmud lalo jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Shugaban Amurka Donald Trump wanda ke cike da takaici yana nazarin kwace ikon samun bayanan sirri da tsoffin manyan jami'an hukumomin leƙen asiri da na tsaron Amurka suke da shi saboda irin suka da suke masa. Cikin waɗanda wannan mataki zai shafa har da tsohon daraktan hukumar leƙen asirin Amurka na CIA John Brennan da kuma tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuffuka FBI James Comey. galibin waɗannan mutane da suke da izinin samun bayanan sirri na gwamnati suna fitowa a talabijin suna sukar manufofin gwamnatin ta yanzu Trump ya kai hawuya kan kalaman tsohon daraktan na CIA Brennan wadda a shafin Twitter ya caccaki taro da manema labarai da Mr. Trump ya yi tare da shugaban Rasha Vladimir Putin a birnin Helsinki. Brennan ya ce martanin da Trump ya bayar na wata goyon bayan Putin ba ƙaramin laifi ba ne, ya kai mizanin a ce cin amanar ƙasa. ya kara da cewa ba kurun kalaman na Trump suna cike da yarantaka ba, kurun a fili yake Trump wato gidan wato Trump dan gidan Putin ne. Tsohon daraktan hukumar laƙin asiri ta na'ura James Clapper shi ma yana cikin jerin tsoffin jami'an gwamnati da Trump yake shirin karɓe ikonsa na sanin sirrin gwamnati. Clapper ya gaya CNN cewa karɓe ikon ba wani abu bane illa hali na ƙaramin mutum a zaman gayya saboda sukan lamirin gwamnati. A halin da ake ciki kuma shugaban Amurka Donald Trump ɗin ya gargadi shugaban Iran Hassan Rouhani har abada kada ya sake yi wa Amurka barazana. Mr. Trump ya bayyana haka ne ta shafin Twitter jim kaɗan bayan da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi jawabi inda ya soki lamirin shugabannin ƙasar Iran ɗin. Da alamun shugaban na Amurka yana mai da martani ne ga rahotanni da suka ambaci shugaban na Iran Rouhani yana gargaɗi ga Trump cewa kada ya kuskura ya yi wargi da bindin zaki domin hakan zai kai ga yin nadama ko da na sani Rohani ya ci gaba da cewa tilas Amurka ta sani cewa zaman lafiya da Iran babu kamar sa. Hakanan yaƙi da Iran ba zai wato zai zama tamkar irin yaƙin da ba taɓa yi ko ba taɓa ganin irinsa ba. Wata ƙungiyar kare hakkin bil'adama ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta yi Allah wadai da hukumomin ƙasar Kenya saboda rusa wani ɓangare na unguwar talakawa mafi girma a ƙasar domin a gina hanya, lamari da ya sanya wasu mazauna wurin suka rasa muhallansu. da sanyin safiyar jiya litinin amnesty ta sa wani hoton bidiyo a dandalin twitter na rushe-rushen inda a ga wata, wata makaranta da aka rusa unguwar marasa gadin tana bayan birnin nairobi inda mutane fiye da dubu ɗari hudu suke da zama an rusa wani bangare na unguwar domin a gina wata hanya saboda a rage cinkoso a babban birnin ƙasar. a baya an rusa wani bangare na unguwar saboda wannan aiki sai dai gwamnati ta yi alkawari a lokacin za ta sanar da mazauna unguwar lokacin da za ta yi rushe-rushen kuma ta ce za ta biya su diya amma mazauna unguwar suka ce rushe-rushen da aka yi jiya litinin an yi musu bazata to labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc Jiya Litinin hukumar zaɓe a Zimbabwe ta ce duk ƙuri'ar da aka jefa a babban zaɓen ƙasar da za a yi ranar talatin ga watan nan zai yi tasiri kuma za a wato kare sirrin ƙuri'ar. Zaɓuɓɓukan da aka yi a baya ƙasar duk an yi zargin an tafka maguɗi domin taimakawa jam'iyyar Zanu PF mai mulkin ƙasar. A rahoton da Sebastian Mohu ya aiko wa muryar Amurka daga Harare ya ce mukaddashin shugaban hukumar zaɓen ƙasar Emmanuel Magade ya yi magana da manema labarai da jakadu da 'yan sa ido a jiya Litinin da zummar ƙarfafa gwiwa kan zaɓen da za a yi. Tabbacin da zan bai wa jama'a da suka taru a nan shine babu wata ƙumbiya ƙumbiya wajen tabbatar da kowa zai jefa ƙuri'arsa cikin sirri. Ra'ayina na ƙashin kaina shine babu gudu babu ja da baya kan cewa za a yi ƙuri'a cikin sirri. wannan ita ce tabbacin da nake baiwa hukumomin ƙasa da ƙasa ne kuma tabbacin da nake baiwa al'ummar ƙasar zimbabwe wannan tabbacin yana zuwa ne a daidai lokacin da babbar jam'iyyar hamayya ta ƙasar movement for democratic change da ake cewa mdc a takaice ta ce za ta fara zanga-zanga daga yau talata idan hukumar ta gaza biyan bukatun da suka gabatar mata da suka hada da tabbatar da cewa ba a yi magudi a zaben ba jam'iyyar tana zargin hukumar zaben tana shirin za ta yi magudi a madadin jam'iyyar zanu pm mai mulkin kasar kamar yadda ta saba yi a zaɓuɓɓuka da suka wuce a zamanin mulkin tsohon shugaban kasar robert mugabe Hukumar binciken sararin samaniya ta Amurka NASA a takaice ta shirya wata liyafa domin fara bukukuwan murnar cika shekaru hamsin da sauka a duniyar wata za a yi shekara ana wannan biki. liyafar da aka iya na irin suturar da waɗanda suka halarta suka sanya an gudanar da ita ne a cibiyar bincike da nazarin sararin samaniya da ke florida ake kira kennedy space center da turanci an yi bikin ne a ranar asabar inda ɗaruruwan mutane suka halarta amma mutum guda ba a gan shi ba shine Bas aldrin wanda yana daga cikin 'yan sama jannati da suka sauka a doron wata a ranar 20 ga watan yuli 1969 a lamari da ko da ya shiga tarihi Aldrin yana rikici da ‘ya'yansa da wasu kan yadda suke tafiyar da gidauniyar kan ilimin sararin samaniya. A baba nan Aldrin ya kai ƙarar ‘ya'yansa biyu da wani tsohon manajansa yana zargin su da almubazzaranci da kudaden gidauniyar kuma suka bata masa suna cewa yana fama da cutar mantuwa ko ɗimuwa a da yake da ita. Gidauniyar Aldrin tana daga cikin waɗanda suka ɗauki nauyin liyafar nan duk shekara. labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya matsalar tsaro batu ne da yake ci gaba da ciwo al'ummar ƙasar tuwa kwarya kama daga abin da ya hada da hare-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram da masu garkuwa da mutane da 'yan fashi da makami zuwa rikicin manoma da makiyaya. Dr. Ahmed Gumi fitaccen malamin addinin Islama ne a Najeriya wanda kan yi sharhi kan al'amuran yau da kullum. Ya kuma tattauna da abokin aiki na sahaba Imam Aliyu wanda ya fara da wannan tambaya. Dr. Gumi da gaske ne ka ce wato rashin tsaro ya fi yawa yanzu a gwamnatin Buhari da kwatanta da zamanin gwamnatin mulkin Jonathan? a wannan kan ni a wuri na a na ya fi ya fi ya fi tsanani yanzu ya fi tsanani a yanzu kai rashin tsoro ana nufin yawan mutuwa ba za ku je yadda Allah zai haɗa ba hun jojin wa amanahum min hawa wato ma'an Allah na maganar Quraysh yadda Allah ya ciyar da su daga yunwa kuma ya ba su aminci daga tsoro ai tsoro tsoron da yake a yanzu bari ku ba misali hmm. yanzu manomi nawa ne zai iya zuwa yi noma ga filayen noma ga komai na noma ga ruwa amma ba ya zuwa yi noma don mai don tsoro mutum nawa ne zai iya tafiya don tsoro kai a anguwanni ma akwai wanda zai in magariba ta yi zai fitina don yan sara suka yan sata wato rashin rashin abin nan din ya zama eh, ya bi ruwan dare ya zama gari amma da lokacin can mu mun san masu yin wannan abu ai ba ma boko haram ba wato yan intelligence ne na wannan zamanin na soja su suke yin wannan bama bamai shi kuma dan wani annaba ta tsakanin tsakanin su ba su ne su kashe shi ba sai na su ba mu bom An na Allah ya nande shi kan shi general da su suka saka mishi bom ne ai suka saka wa ba wani boko haram ba ne na su shekaru su yi wannan aiki kamar wanda aka saka a jaji don a kori wani general mun sani ai saboda haka dole canje wato jami'an tsaro shi kenan ke wannan ba suka ɓace kuma ficewar wasu tun lokacin da aka naɗa shi falansan da su kira suka fara ragewa domin an samu wani wanda zai sa ido ke nan a shiru ah, ga shi kuma yanzu boko haram din har yanzu ya an gama da su bane sannan ga zan fara sannan ga abubuwa ne da ke faruwa duk kasan najeriya ya za a yi mutum da hankalin shi ce cece su ne bai faru ne. Gumi da gaske ne ka ce ba laifi ba ne waɗanda suke rike da mukaman siyasa kamar gwamnoni su ɗauki dukiyar jama'a su yi bukatunsu da shi? A'a, wato aka ba. Amma dai abin da nake nufi, abin da nake nufi, abin da ni kullum nake nuna ma kokarin nuna ma gwamnati har dai wannan tamu balle namu yake da suna mutanen arewa. Akwai shugaban kasa, akwai gwamna. Gwamna na shi aka yi kamar shugaban kasa. to in shari'ar musulunci ake yi akwai dukiyar da yake in ta sulhu ce ba ta yaƙi ba ta ganima ko ba zakkan mutane ba to an yadda gwamna ko shi president ke yi amfani da ita inda ya ga ya fi dacewa sannan ba mai mai hisabin waɗannan kuɗi sai Allah ran tashin kiyama. To. Ma'ana president yana da ƙarfi a shari'ar musulunci kuma gwamna yana da karfin ya sa kuɗin ne inda ya ga dace. bayan zai mai hisabi Allah zai mai hisabi ba san adam ba kuma ka yau in ka ce wai kai zaka buɗe mai babu hisabi a duniya zaka wahala ne kawai wannan ya sa wasu na cewa ka zama malamin 'yan siyasa ko kuma dan siyasa da rigar malamai kana goyon bayan cin hanci da rashawa. a to ai za su yi faɗan haka amma shi ne addinin mu na musulunci addinin mu kuma shi bai raba ba akwai mu'amala wanda ke ta shiga akwai kuma aqida wato tauhidi so dan jahilci yanzu mutane jahilcin su a duniya ya kai inda amma muna nuna ma gwamnati yadda za ta yi ta fita daga cikin abin da ta fada a ciki zai ko gwamnati gwamnati ta ta aikin gwamnati wato guda biyar ko shida ya danganta da gauna mata da ɗaya ta tsare dukiyar mutane na ɗaya ta tsare rayuwa mutuncin mutane ta tsare addinin mutane kuma ta tsare wato kada ta yi zira Mm. mutuncin mutane shi ne aikin gwamnati in ka duba yana abubuwa za ka ga akwai matsala dokta ka ina nuna mata ne za ta yi wato kada kada ya mai da abin da bai da muhimmanci a bashi muhimmanci da fi shi sannan kuma abin da yake da bai da muhimmanci a ɗaukaka shi a bashi muhimmancin da bai kai ba mm. to ta haka ne wato ake samun a yi mulki yadda ya dace dr ahmed gumi kenan a tattauna wasu da sahabo imam aliyu to a jamhuriyar nijar an horar da 'yan jarida a kan illolin da ke tattare da yi wa 'ya'ya mata auren wuri kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na haruna mamman bako daga birnin kwanni Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kyautatar da rayuwar yara ƙanƙana da tallafa ma iya mata ce cewa da UNICEF ta tara 'yan jarida domin faɗakar da su game da illar aurar da yara mata alhali sun kasa shekaru goma sha takwas da haihuwa. La Lena Fatarara shi ne wakilin UNICEF cewa da Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bunƙasa rayuwar ɗiya mata da tallafa ma yara ƙanƙana. S'attaquer au mariage des enfants exige cependant la reconnaissance des divers facteurs Tunkar matsalar yi wa yara mata aure alhali suna da ƙanƙanan shekaru tamkar bugwar maya ne da matsalolin da ke da nasaba da tattalin arziki al'adu yaƙi da talauci kuma 'yan jarida na da rawar ganin da za su taka a wannan fannin a wurin unicef 'yan jarida na da ƙaimin da za su amfani da shi haka ma abokanan wance ne na hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da bunƙasa rayuwar ɗiya mata da tallafa ma yara kankana domin 'yan jaridu na da ƙarfin faɗa a ji a cikin al'umma haka ma da kawo sauyi a cikin rayuwar jama'a da irin yadda ya kamata su hange su da hangen lamuran waɗansu daga cikin su a dukkan faɗin duniya. Vous avez le pouvoir de façonner les valeurs des individus, leur manière de se percevoir, de percevoir les autres et le monde dans lequel ils vivent. shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasa rayuwar ɗiya mata da ba da tallafi ga yar kankana na jihar tawa cewa da malam alasan isa ya ce 'yan jarida na da karfin faɗa ji na taka rawar gani a cikin wannan lamarin domin yin faɗakarwa game da aurar da ɗiya mata da shekarunsu suka kasa goma sha takwas. il touche Wannan maudu'un yana da muhimmancin gaske sane da cewa yana da nasaba da take haƙƙin yara ƙanƙana kuma aurar da yara ƙanƙana abu ne da ke wakana sosai a cikin wannan jihar tattawa. Shi dai wannan taron horar da 'yan jarida game da aurar da yara ya mata ƙanƙana da shekarunsu suka kasa kai goma sha takwas zai ba 'yan jaridar damar samun makamashin aiki domin wayar da kan al'umma game da wannan matsalar da ke iya haifar da matsaloli da ke da nasaba da kiwon lafiya tattalin arziki zamantakewa da al'adun da talauci a mafi yawancin lokaci haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nishar sarkin baiwa ta waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda gugu ke cewa karfe ɗan dare ne da minti kusan 17 yanzu ga shirinmu na gaba tsaka mai wuya maganan da yake cewa makarantu a cikin lunguna da saƙuna ba su da malamai wallahi sanin da ne to haka to mun ina zuwa inda ake da malamai tare guda dama a cikin gari ne irin matan ku su ne wanda ah, ah, ni mata ta malama ce a ƙarƙashin ma'aikatar ilimi yanzu misali shi ya ce matarsa luda shin da asuba take barin garin nan ta tafi luda koyarwa ta dawo ko kuma ta tare ko ta tare ta koma luda jama'a muna fatar mun samu kulami lafiya akan wannan shiri na tsaka mai da ke zo muku daga birnin washington dc To wakan menene tasirin canjin mataimakan gwamnan da aka yi can kwanakin baya a jihar Bauchi a kan zaben shekarar 2019 mai zuwa a can jihar din. Suna Bello Ambo. Mu muna murna da aji wanda ya yi sakamakon mu yaran mai girma gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar Gero Ubangidan Dauro ne. Wannan mataimaki na mai girma gwamna zai aji wannan kujeran san daman tuntun ne baya da kowa a bayansa kuma ya gagara taimakon kowa baya da kowa kuma bai san da zai taimaka mai girma gwamna a zaben 2019 ba kuma hasali ma yana daga cikin wanda suke cin kafan gwamnatin Muhammad Abdullahi Abubakar shi ya sa muka fi kowa murnan da aka ya ajiye da kansa ya tafi batun murabus din dado tun da farko kaga akwai wasu kwamishinoni kamar show Barauningi ana an fara gwamnatin nan da su kuma an yi komai da su amma tun da suka zo ana yin abubuwa suka ga cewa ba su isa su ba da shawara ba kawai sai da su zo a ta musu fada kamar wasu yaran gida kwanan baya a na ji shi a yana magana a kan yadda deputy gwamnan nasa ya bar aiki ya ce shi ne gwamna guda ɗaya tilo a najeriya wanda ya fi kyautata wa deputy gwamnansa duk da zai yi tafiya zai rubuta wasiƙa a house of Assembly sa kuma deputy gwamnansa ya tsaya a matsayin shi ne gwamna in mai faɗa yino ya faɗi abin da yake faɗa masu saurare kuma kasan suna da tunaninsu akan irin waɗannan maganganu to kamar yadda kuka ji mai ra'ayi na ƙarshe ya faɗa nuhu gida da dai ba shi ne na farko da ya fice daga wannan gwamnatin ta ma ba da ke can bauchi kuma da wannan batun za mu buɗe muhawarar mu ta yau a tsakanin ɗan majalisar dokokin wannan jiha ɗin wani rabar aminu tukur mai adawa da ita gwamnatin da kuma kuma da sabon muhammad mai kare ita gwamnati din wanda dukansu wakilin abdulrahman muhammad ya jagoranci muhawararsu to ba malam nuhu gida da ne ya fara barin wannan gwamnati mm. akwai jama'a kasan wajen hudu haka wanda yake suka yada wannan kwallon mangoro mm. suka bayyana dalilin su na shi wannan gwamna ma mm. uh, abubakar baya jin shawari kuma in hatsawa yake musu idan suna tare da shi yana daga cikin kamar shi ah, shehu barauningi mm. yana daga cikin wanda suka soma bari mm. aka zo aka samu wasu masu mataimaka masa mm. da ma wani shugaban karamar hukuma duk dai sabili da rashin jin daɗin yadda ma yake gudanar da al'amuransa to na farko adalcin ni da nake wa shi wannan bawan Allah Malam Abdullahi Abubakar gwamnan jihar Bauchi shine kafin ya baka mukami sai ya kira ka kun zauna kai da shi zai faɗa maka shi irin tunanin da yake da shi na wajen cire jihar Bauchi daga ƙangi na rashin ci gaba kuma ga dalilan da ya sa yake so a tafi ta wannan so kaga a babin adalci tun farko yana faɗa maka ga alƙiblan tafiyan nan so ya faɗa maka kuma ka saurara kuma ka amince so wani daga baya ya zo ya ce ba haka ba ne sai dai in ya bari za ka ga ana barbaransa ne a wancan ɓangaren abinda nake so nuna wa mutane 'yan jihar bauchi wanda muke siyasa nan da su waye ya bar ma bai lalace ba a zuwa yanzu wanda kake lissafa to hakan eh, um, to ka dai ji <laughs> uh, batu eh. shi wannan barin aiki ko kuma mutum ya hakura daga mukamansa mm, mm, mm, ba yau ne ya fara faruwa a nan bauchi ba akwai wasu ma kafin shi wannan tsohon mataimakin gwamnati akwai wasu wanda yake shin kai ya kake fassara wannan al'amari da kuma irin dalilan da suke bayarwa na barin wannan mukami to alhamdulillah eh, kafin in ansa wannan ina so in yi tsokaci akwai abin da da ni da shi kanin dukan dukanmu malamai ne a baya akwai abin da muke kira not the frame but the content eh, in akwai aji akwai kujera ba malami ina amfani misali ina zuwa special school muna da special schools guda hudu ne a jihar bauchi a cikin secondary school da muke da su sama da ɗari guda hudun nan sai yaran da suka sami zarafin isa ga wannan gu in aka kwatanta sauran makarantun firamare da ke duk faɗin jihar bauchi da sauran makarantun sakandare da 'ya'yan talakawa ke zuwa ina suka samu malamin da aka ɗauka ƙwaya ɗaya wannan shine tambayata in ka ce za ka yi gyara a ilimi so gyaran farko shine a samu malamin da zai koyar ko da gindin bishiya na ilimin za ta kasance da inganci amma don an yi kwaskwari wa gini don an sa kujera babu malami babu abin da ta canza wannan shine magana na gaskiya farkon abin da za a iba mana malamai su koyar da 'ya'yanmu 'ya'yan talakawa da ke karkara wannan shine magana na fari baya ga wannan maganan ficewa daga gwamnati a fahimci kalma da na faɗi ba fa tilasta malam nuhu gida da aka yi ya zo ya zama dipite gamna ba ba yana ƙarƙashin maye ne ya amince ya zo ya dipite gamna ba raɗin kansa ne da sanin irin dama da ke tattare a ciki sannan ya zo ya fahimci cewa daman nan akwai naƙasu wannan shine magana ta gaskiya a matsayinsa na bafulla ce ya yi fulakun da ya dace ya yi shiru ba zai ce kala ba amma kowa ya sani mutum baya fita daga aljanna ya faɗa wuta wannan shine magana ta gaskiya ba shi kadai ba duk waɗanda suka bari sun faɗi hujjojinsu na yi imani da Allah in mutum dai ya san alama ta kalma ta tsoron Allah ya imani da Allah zai iya daurewa ya ce in shehu baronin ya faɗi magana ya kamata ya bashi hakkin cewa mutum ne musulmi kamili wanda ya san mutuncin addininsa kuma yana nan akan bakansa sannan a ce in mutum ya bar wannan gwamnati ya lalace menene lalacewarsa a siyasance lalacewarsa ya zama mahaukaci an ganshi yana bara gidan wani ko kuma me don haka magana a ce ya lalace a siyasance bai taso ba amma ina ba da shawari wa kanina kwamre sabo da su da mukarrabansu don girman allah su hau bayan dan a caba su hau keke na pep su shiga public transport su je kasuwanni su je su daure su je masallatai da coci-coci su ji irin kalamai da ake faɗa a kansu da wannan gwamnati da suke shugabanci wannan shine magana ta gaskiya haka ne yanzu ka mata mu dan taka burki ma wannan al'amari dai mm. na fata dai kowanne ya amaye abin da yake jin zai faɗa kan magana to eh, musamman shi kasan abin da yasa nake jin daɗin wannan tattaunawa da muke yi da wana shine kusan dukkanmu mun fito daga bangare ɗaya mu malamai ne so maganan da yake cewa makarantu a cikin lunguna da saƙuna ba su da malamai wallahi sanin da ne to haka to mun a a yana maganan Bauchi local government a ina zuwa inda ake da malamai tare guda dama a cikin gari ne irin matanku su ne wanda ni matata malama ce a karkashin ma'aikatar ilimi malama ce a karkashin ma'aikatar ilimi na jihar Bauchi eh na yarda abinda nake nufi anan shine mu iyayenmu malaman makaranta ne yanzu misali shi yace matar Saluda shin da asuba take barin garin nan ta tafi luda koyarwa ta dawo ko kuma ta tare ko ta tare ta koma luda mota suka dauka suke zuwa kaga biyar mota suke dauka abinda nake nufi anan shine a yau halin da muke ciki a yanzu mu tashi mu je makarantar bayara kaga dai cikin garin Bauchi ne zace ce wallahi ka samu akwai malamin da bai isa makarantar ma ba ba mamaki yanzu bai isa ba kuma zuwa anjima jima kaɗan zai tashi wannan shine magana na gaskiya malami ya dace a ce yana tare da mutanen da yake koyarwa da su ina jaddada cewa mhm. makarantar murnu a karamar hukumar ta faɓalo tana da malamai guda uku a ba magana sanin da bane a ai yanzu malamai da jihar murnu take wallahi duk jihar yanzu abin na gane to ai ya kamata kuma mu eh, tun da yake an yi wannan abu mu koma wani akwai sauran abubuwa da zamu eh, eh, yawa to yanzu yanzu za mu koma wani bangare wanda yake jama'ar jihar Bauchi suka ta maganganu a kai ana ta ce ce ko haka kuma abin ya fara ne tun daga shigowan wannan gwamnati akwai wani maganan bashi na kudi na biliyan hudu wanda yake shi ne nake so yanzu a warware wannan batun bashi shin ta yaya al'amarin ya faru ne don fara da kai dan majalisa <laughs> to alhamdulillah eh, <coughs> wannan rance da ake magana a bankin uba ko na naira biliyan hudu eh, mu mun kama aiki bayan an rantsar da mai girma gamna da kwana goma sha biyar kaga yana gwamna da kwana goma sha biyar kafin mu aka rantsar da mu don haka ya yi aiki na kwana goma sha biyar da majalisar da ta gabata eh, abin ji a nan shine haƙƙi ne wadda ya ta'allaka wuyar majalisa ta yau in har jama'a suka fito da kalmar cewa an yi badakala a ɗan wannan tsakani ta kafa kwamiti ko kuma ta yi bincike da kanta ta yadda za a nemo tsofin 'yan majalisar dokokin jihar bauchi su ba da bahasi a kayan shin sun yi appropriating wato sun amince da wannan rance da gwamnati ta karba a wannan kwanaki goma sha biyar na tsakani ire-ire na wanda suke da ra'ayin su bididdigin abun ni na yi imani da Allah da cewa majalisar dokokin jihar Bauchi a wannan gaba bata zauna a majalisa ba ko da na rana ɗaya hujja ta shine To haka ne to akwai sauran batutuwa da yawa masu alaka da wannan bashin da za mu tabo a shiri na gaba sannan ita ma maganar motocin noman nan ɗari biyar ta rakatoci kenan akwai ta da yake wasu na cewa ai daga wasu jihohi makwata ma aka aro su aka kawo nan Bauchi. To saboda haka sai a dakaci shirin mai zuwan Allah ya kanmu wanda zai taba wannan batutuwa da ƙari a sama. Muna daɗa godiya ga shi Honorable Aminu Tukur da kuma da Sabon Muhammad da kuma wakilin mu a can Bauchi Abdulrahman Muhammad da ya shirya mana wannan muhawara din. a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a nan washington dc nake fatan mun baku lafiya tun da yanzu kuma ga labarai a takaice shugaban amurka donald trump wadda ke cike da takaici yana nazarin kwace ikon samun bayanan sirri da tsoffin manyan jami'an laikin asiri da na tsaron amurka suke da shi saboda irin suka da suke yi wa gwamnatinsa cikin waɗanda wannan mataki zai shafa har da tsohon daraktan hukumar laikin asiri na amurka cia john brennan da kuma tsohon daraktan hukumar binciken manyan laifuka james comey a halin da ake ci kuma shugaban na amurka ya gargadi shugaban iran hassan rohani har abada kada ya sake wa amurka barazana mr trump ya bayyana haka ne ta shafin twitter jim kaɗan bayan da sakataren harkokin wajen amurka ya caccaki shugabannin iran masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima a mu na hansi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato bakwai kenan agogon gana za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah yadda. A duk lokacin da ake son sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. In za madadin shi sahaba Imam Aliyu da ya ta ni gabatarwa da Solomon Abo da ya haɗa mana shirin sai injiniyanmu John Ellison. Muhammadu Lalo ke cewa sai mun haɗu anjima idan Allah kai mu.